بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar yadda sanarwa ta gabata a wajen karatun a shekaran jiya na malam abdulwahab cewar zan ci gaba da karatun ahkamul jana'iz wanda a malam jafar allah ya ji kansa ya tabbatar masa da matsayin shuhada ya kasance yana karantawa a wannan majalisi mai albarka da kauna da addu'a da fatan allah maɗaukacin sarki zai sanya wannan karatu da za mu ci gaba da yin sa a nan wajen ya zamanto sadaqatin jariya ne ga malam jafar saboda wannan sunna da ya rayar ta karantar da littafan sunna wanda suke bayyana hukunce-hukunce jiddali in allah yadda za mu ci gaba da wannan karatu har mu sauke wannan littafi kuma muna fata allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin haka ya kuma yi mana jagora sanya albarka a cikin karatun ci gaba da karatun wannan littafin yana da muhimmanci a domin mun sani dai malam jafar ya taɓa sauke wannan littafin sannan ya sake maimaita shi amma duk da haka yana da muhimmancin a ci gaba da shi saboda aikin alkhairin da ya fara ya zamanto bayan kake bane ne kuma wannan yana daga cikin abin da zai daga ƙara tabbatar mana da cewar sautin gaskiya ba a iya yi masa takunkumi ba a iya shaƙe shi allah maɗaukakin sarki ya riga ya bayyana gaskiya kuma ya riga ya halicci mazaje waɗanda za su tsaya tare da ita fatan mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗannan da dama Allah madaukakin sarki cewa yi minal mu'minina rijalun sadaqu ma a alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin muminai akwai mazaje da suka gaskata alkawarin da suka yi ma Allah daga ciki akwai wanda ya cimma burinsa ya shahada fi sabilillah wanda muka fata malam jafar yana cikin waɗannan wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake sauraron shi ma irin wannan ta zo ta same shi muna roƙon Allah biya duk da baki ɗayan mu ya sanya mu a cikin waɗannan wa ma baddalu tabdila ba su musanya ba ba su canza ba ba su kirkiro wani abu daban ba saboda haka wannan shine wato hikimar kan cewar karatutukan nan ya zama kan cewa sun ci gaba domin a ya tabbata ga kowa sawa'un maki sawa'un masoyi kan cewa sautin gaskiya ba za a iya magure shi ba kuma allah maɗaukacin sarki ba zai gushe ba yana taimakon gaskiya da ma'abutanta har sai allah ya nuna bayan kasa da ɗan wannan gajeruwar shimfiɗa wanda da malam abdulwahab ya yi niyyar kan cewa zai zo ya gabatarwa allah bai bashi iko ba za mu ci gaba da karatun daga inda malam ya tsaya kuma wajen ta'ala tawfiq wa huwa al وأحمد والزيادات لهم والتقاليد والثالث بالبيهقي وليس بالمتبع وروى التقاليد منه قصة الرجل صاحب التسبيح وقال الحاكم فهم الإسلام ووصفه النافذ وأمره الآخر بالفتح وروى هذا على الله بن وأسامة وهو البصري صاحب شعبة شاهد صاحب شعبة أنه قال عليكم سيدي وذكر ابن القيم في تهذيب السنن عن الامام الاخر انه قال الاسلام يوجد وقال النووي في الممنوع اسلام حسن واحتج به حسن على ان المدارس والرسول المعروف فيه وفي مكان اخر احتج به على تعريف المشي في العام بين الامور كما سياتي في تعريف اهل المساله قال الشيخ رحمه الله ولا يدفن مسلم مع كافر مسألة 88 مالن الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني الله يتكنسى يتي لا يدفن مسلم مع كافر ما أبن مسلمي تارد كافري مقبرتا ɗaya ba a dunna musulmi tare da kafiri a makabarta ɗaya wato wala kafirun ma'a muslim haka zalika ba a binne kafiri tare da musulmi makabartun musulmi da na kafirai ba za su zamanto ɗaya ba makabarta da take ta kafirai ce to ba za a binne musulmi a ciki ba makabarta da take ta musulmi ce ba za a binne kafiri a ciki ba bal yudfanu almuslimun fi maqabir almuslimin musulmi ana binne shi ne a makabartan musulmi wal kafiru fi maqabir almushrikin kafiri a cikin makabartar kafirai to menene fa'idar kawo batun binne kafiri saboda matsala ta 87 da bakwai da ta gabata cewa kafiri shi ma ana binne shi ba a barin wato gawar kafiri duk da yake ba mumini bane ba shi da imani ba a barin ta haka a bayan kasa sai dai a tona rami a binne shi ba a yi masa wanka kamar yadda ya gabata a wancan matsalar a karatun karshe wani shi ne darasi na 31 wannan shi ne darasi na 32 kenan wannan shine dalilin kawo matsalar cewa to kafiri din idan ya zamanto mun zo zamu binne shi a ina za a binne shi to la yudfanu ma al muslim ba za a binne shi tare da musulmi ba sai a nemi can inda kafiri suke aje a binne shi wato wannan kamar wanda ya zamanto mahaifinsa kafiri ne kenan duniya daga cikin sauran haƙƙin mahaifi a kansa idan ya mutu ba zai kyale shi haka ba idan akwai yan uwansa waɗanda suke kafire su za su ɗauki wannan al'amarin sun ɗauke masa amma idan babu to haƙƙinsa ne ya je ya binne shi menene dalilin wannan matsalar cewar dole ne a bambance makabartu bai halatta a haɗa makabarta ta musulmi da ta kafire tare ba yace kadhalika kana al'amru ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa makabartun daban suke ko waɗanne kowane fi'a da tasu makabarta kamar yadda imani ya raba musulmi da kafiri a rayuwar duniya haka ya raba su a makwancin su ma a lahira wato a farkon matakin shiga lahira wastamarra ila asrina hada haka al'amarin ya ci gaba ya shuɗe har ya zuwa ga wannan zamanin namu cewa musulmi suna da tasu makabartar kafirai ma suna da tasu wa min al'adillati ala zalik hadithu bashir ibn al-hasasiya daga cikin dalilai akan wannan wato akwai dalilai da yawa amma wanda yake dalili barizi shine hadithin bashir ibn al-hassasiya bashir ibn al-hassasiya as-sadusi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ce masa bashiru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bashir din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya sanya masa wannan suna sunansa zaham zaham wato kunci da takura haka to yana daga cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da mummunan suna sai ya canza masa suna da ya zo ya ce masa ya sunanka sai ya ce masa zahar sai ce la anta bashir bal anta bashir yace kai bashir ne to shi yasa sahabbai suke ce masa bashiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bashir ibn al-hassas ya rawaito wannan hadisin yace bainama ko wata riwayar baina dukkan su ɗaya ce dukkan dukkan su ɗaya ce zarf ce ta zamani wato yayi yayin da na kasance umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhizan biyadi ina mai rike hannunsa ina mai rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallam وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الحقافية يا سيدنا الحقافية الحقافية إن سنة مثلي waɗansu sun ce mahaifiyarsa ce amma asfahi ba mahaifiyarsa ba ce uwar kakansa ce na can can sama kakansa na can koli wanda daga gare shi ne a sadus suka samu suna to uwarsa ce alhasafiya din shine ake gangana shi zuwa gare ta saboda wato shuhurar mahaifinsa daga cikin alghafari waɗanda suke wato mashuhuran manya-manyan larabawa saboda haka ake jangana shi ake ambatansa da haka amma sunansa bashir ibn ma'abad as-sadusi annabi ya ce masa yadda al-hasafiya ya kai dan hasafiya ma asbahata tanfimu ala Allah me kawai gari kake yin fushi da shi da Allah kake ki dangane da sha'anin da sha'anin mu'amalar Allah gare ka الشيخ يي إشارة جوة رواية إنما قال عليه له عليه الصلاة والسلام هذا لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بسبب بعده عن دار قومه فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه فقال wata abin da sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambayar yace masa me yasa ne ka me kawai gari kake yin fushi da Allah a kansa me yasa ka har zaka fushi da Allah kake ni yace abin da yasa saboda shi Bashir ya bayyana wani abu na wato ragwanci da damuwa da da nuna cewar ya shiga cikin halin matsi saboda nisansa da ya daga gidan daga wato mutanensa nisan da ya yi daga yan uwansa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina sai ya nuna ya kosa ya nuna cewa yana ya nuna cewa yana cikin wani hali na tsangwama to shine wannan halin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me zai sa kai wannan abu me zai sa kai wannan abu wato shi yasa ba a son shakwa kan halin da mutum ya yake a ciki shi yana daga cikin tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai mutum ko yaushe rika cewa alhamdulillah ala kulli hal mutum ya gode ma Allah a cikin kowane hali kuma kada ya kai kuka na halin da yake ciki ga wani makhluki kamar yadda riwaya ta zo a cikin mu'jam al tabarani al-kabir da mu'jam al tabarani al-awsat haka dalika ibnu abi asim ma ya rawaito a cikin al-ahad wa al-masani yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam falahaqtuhu bil baqi nazo nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na sadu da shi a makabartar baqi'a فسمعته يقول سنجي النبي صلى الله yana cewa ينشوى ala ahli أهل الديار من المؤمنين amincin Allah ya tabbata akan kan ma'abutan gidaje ma'abutan waɗannan gidaje na daga muminai wan kafa a shifi sai maɗaurin kakannina ya tsinke faƙal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu yace inna ash qadamak miƙe daga kafarka wato kamar da da wato madaurin takalman ya tsinke sai ya sai dan yi jinkiri a wajen a wajen towa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna ash qadamak miƙe ta wato ta ka kafarka ta miƙe fa qultu sai nace ya rasulullah falat uzubati goranci na yayi tsawo ya rasulullah wa na'aitu an dari qaumi nayi nisa daga gidan mutane daga gidan kabila ta daga wato abin nan a gari daga garin mutane na tunda ba dan Madina bane zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kai kuka ne ko ba kai kuka ba yana kai kukan halin da yake ciki wa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bashir ala tahmadu allah alladhi akhadha bi nasiyatika min bayni rabi'a yanzu ba za ka yi godiya ga Allah ba wanda ya kama wato makarkadarka gashin kanka daga cikin mutanen ƙabilar rabi'a sune ne 'yan tamim 'yan naji, ya jawo ka daga cikinsu ƙaunin ya rauna laulahun in kaffatil ardu biman alaiha mutanen da suke ganin cewa wai da ba su ba da ƙasa ma sai ta wato sai ta haɗiye wanda suke wato sai ta kife da ma'abuta cikinta mutane wato masu alfahari har suna ganin su ne wai mahallu na barilla su ne wanda Allah ya zaɓa to kai Allah ya zaɓo ka ya zaro ka daga cikin wannan mutanen masu girman kai ya sanya ka ka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar yana cewa ala tahmadullah anna Allah akhadha bi sam'ika wa basarika min bayni rabi'a haka hmm? gani ba za ka gode ma Allah ba Allah ya ɗauki ya kama hannu wato ganinka da jinka daga cikin ka na rabi'a ya zo da kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan bai ishe ka ni'ima ba wannan shekh nasir yana bayyana cewa wannan shine dalilin tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce masa ma asahu sanzimu ala Allah me kawai me ya same me ya sami ka me kawai gari kana yin fushi ga Allah to wannan tabajjuku da ya nuna halin yana nuna cewa yana cikin halin tsangwama to me yasa har za ka yi haka wato kamar kana yin fushi da Allah tabaraka wa ta'ala ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara karfafa ya ce asbahta tumashi rasulullah ka da gari kana tafiya ka da ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ahsibuhu qal mai riwayar yace ina tsammani ya ƙara wannan lafdar wannan ziyara ce a cikin musnad al-imam ahmad aqidan bi yadihi kana mai riko da kana mai kama hannunka. wato wannan bai isa abin da zai mantar da kai ji wata wahala ta rayuwa ba gashi kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kana tafiya ka fada da ka fada da shi har ya kama hannunka ta kama hannunka kuna tafiya tare akwai ni'imar da tafi wannan saboda abu ne fa wanda yake da wannan abin ya zama to shine ya fi wanda duk wanda ya wata ibada wanda shi bai samu wannan ni'imar zamanto ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bayan sai tun da ya samu suhba ya samu wato abokantaka da zama tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya isa ya mantar da kai dukkan wata wahalar ka shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa hadithin Anas cewa idan mutum wata musiba ta same shi ya tuna musibarsa a matsayinsa na musulmi na rashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan aka tunta haka ne idan ni'imar kasancewar kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isa ta manta ta isa wato ta kaskantar da dukkan wata musiba gare ka karin da ganin kanka babu wata musiba babu wata wahala gare ka fa qultu sai bashir yace ya rasulullah bi abi wa ummi ya manzon Allah mahaifana mahaifiyata da mahaifina su zamanto fidiya gare ka wato miƙa su zamanto su ne fansa gare ka wato na gwammace in tattara iyayen wato mahaifina da mahaifiyata in kaddamar da su fansa gare ka ya rasulullahi dan kai ka dan kai ka kubuta wannan ibara ce da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take shaida ga wato matsananciyar soyayya su gare shi sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa radiyallahu anhu yace ma asfatu an qimu ma asfatu an qimu ala Allah shay'a ni yanzu ban wayi gari ina yin fushi da Allah akan wani abu ba kullu khairin fa'ala bi Allah dukkan alkhairi Allah ya yi shi gare ni ata ala quburil mushrikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wata kabarta yazo yazo wajen wadansu wato kafarruka na mushrikai faqal laqad subiqa ha'ula'i bi khairin kathir waɗannan an tsere musu da alkhairi mai yawa an tsere musu da alkhairi mai yawa shine aljanna da ni'imar wato rayuwa cikin kabari domin kabari in ma rawdatu min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar kamar yadda daga maganar Usman bin Affan radiyallahu anhu ko dai dauka yi daga cikin dausayin aljanna ko rami daga cikin ramukan wutar jahannam yace to waɗannan ma'ana mushrikai an tsere musu da alkhairi mai yawa wa fi riwayatin khairan kathira ay laqad sabaqa ha'ula'i khairan katira. wannan mansub ne ala naz'il khatib domin ita sadaqa ba ta ta'addi ga maf'ulai guda amma kun san daga cikin abin din daga cikin ka'idar larabci jar wal majrur idan aka cire abin nan harful khafd din sai a bashi sai a tsayar da shi al majrur din a bashi abin nan din nan a bashi iradul nasba shine ake ce masa mansub bi naz'il khatib wato an yi masa nasba da cire wato abin da ya zama tushe dalilin kafzatunsa ma'anar dai duk ma'anar ɗaya ne sai dai kamar a ce ne laqad duka haula bi khairin katir sai maimakon a ce bi khair sai a cire ba din sai a ce khairan katira ثلاث مرات manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sau uku dan ya ƙara takidin a wannan jumla da takidin gaskiyar wannan magana cewa hakika sun yi hasara hasara mai yawa alkhairi mai yawa ya kuce musu ثم أتى على قبور المسلمين أن يزو da makabartar musulmi da kabarrukan musulmi faqal laqad adraka haula'i khairan kathira salata marrat yake waɗannan haƙiƙa wallahi sun rufi alkhairi mai girma mai yawa ya haka musulmi yi alkhairi mai girma yayin da suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun alkhairi mai girma shine samun wato dawama a cikin aljanna da yardar Allah fa bainama huwa yamshi ibhanat ibhanat nadra yana cikin tafiya sai kallon sa kai ga wani abu idza huwa bi rajulin yamshi bayna al-qubur alayhi na'lan sai gashi ya ga wani mutum yana tafiya tsakanin kaburbura wa alayhi na'lan yana sanye da takalmi fade ko sandal abin da ake nufi da shi ne takalmi da ake da yake da matsaurai wanda ake tashi a daure shi ya fi kama da sandal bisa a cikin fado inda shi fada ya gaba shi da matsaurai eh, takalmin sandal wanda an san dai takalmin sandal ai ko wanda yake da madaura wanda za ka daure shi daga bayan kafar don ka rike shi to haka anna'al yake to sai an zo mutum ya tafi tsakanin kaburbura da wannan takalmi din bi ma'ana wato ga kabari anan ga kabari nan yana bin hanyar da ke tsakanin kaburburan amma kuma yana sanye da takalminsa fa'ala ya sahibat ya sahibat sittiyatayn ko ya sahibat sittiyayn dan a riwaya ta zo da guda biyu asibtiya da lafza da nasba wato takalmi da ake dangana shi zuwa ga asibt asibt shine wato fatar ita ce fatar saniya idan aka jene ta babu sauran gashi a bayanta ta zama ta yi laushi wanda alama ce ta ni'ima irin waɗannan takalma sai mutane masu ni'ima masu hali ne suke sa su a wannan ra'a wato a wancan zamani ba kowa ne yake iya sa ba saboda shi kansa wato sina'ar aje a yi jima ɗin a cire gashin ƙarin kima ne ga wannan fatar saboda aka ƙarin imani ga wannan takalmin ko mutane ne wanda yake ba abin nan da killata za ta yi abin da ake da shi ba a cikin ta ake saboda haka ba kowa ne zai iya samun ikon sayan takalmi irin wannan ba yawanci zai ga sun takalmi din da fatar amma da sauran gashi a bayan ta kamar yadda takalmin yan sudan nan da za ka ringa gani su ado ne yanzu a wajen su takalmin za ka ga takalmin yan sudan sau ne amma za ka ga bayan ta a fatar har da gashi In ko gashin rago ko in ba ka rago ce in ma ta saniya ce to su a da wannan alama ce ta cewa wato a da takalmi ne wanda yake na ahlul nima ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ne wannan takalmi da aka yi su da wannan fata wadda take wato jimammiya wai hak miskin kai wato kalma ce ta tausayi wato abin tausayi ne kai alƙasar kiyya ta yi ta jefar da waɗannan takalman naka fa nazara sai ya duba shi wannan mutumin waye yake masa wannan magana فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرما بهما لمكن يقول من الله صلى الله عليه وسلم لي في يشري تاكل من يجي قدس وانا حديث Sheikh Nasir rahimahullah ya akhrajahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan wal Nasa'i da Imam an-Nasa'i ibn Majah da Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini wa ibn Abi da Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn da kuma al-Hakim an Abu Abdullah Abdullah ibn Muhammad ibn al-Bayt wa siyaq ya kawo siyaqin al-Hakim ne wa min tariq al-Baihaqi daga daga riwaya daga isnadin ah, da Imam al-Baihaqi ya rawaito shi والطيالسي da أبو داود سليمان بن داود الطيالسي وأحمد ده إمام أحمد ابن حنبل dukkaninsu sun ruwaito shi wa ziyadat lahu ziyadar wato abin da ke cikin kausain na ji sun da sun saba da islamin littafi al'adar shek nasir idan ya ruwaito hadith idan ya kawo siyaki amma akwai wata lafza ba a cikin wannan siyakin ba kaga ya ce mana siyakin na bai ne to amma akwai waɗansu lafuzza a cikin hadisi da ba na ba sa cikin riwayar bai to sai ya sa su a tsakanin wato abin nan kausi guda biyu kamar inda yace asbahta aqidan bi yadihi asbahta duk waɗannan ziyadat din suna cikin riwayar Imam Ahmad a cikin Musnad والثانية ta Saniya الثانية شيني ما أصبحت تنقيم على الله أصبحت nan. a cikin bai haƙƙi take amma riwayar imam ahmad ma tanqimu ala allah walai ta cikin mustadrak wannan ziyadar bata cikin al-mustadrak duk da yake shi al-bayhaqi ya rawaito hadisin daga tafarkin hakim a cikin mustadrak amma shi yana da wannan ziyadar amma hakim ba shi da ita وروى الطهاوي wannan جعفر الطهاوي يروي يروي قصة الرجل صاحب السكيتين وقصة شيمي ونن تاكلمة wa al-hakim imam al-hakim ya fada yace hukuncin wannan hadisin sahihul isnad isnadin sa ingantacce ne a tafsirin hakim mun san malaman hadisi suna ta suna akan tafsirin sa har sai an tsaya an ga abin da sauran malamai suka faɗa to shi yasa Sheikh Nasir sai ce wa wafaqahu a zahabi الإمام الذهبي يوافق هذا الشيء أكيد تلخيص سنة مستدرك وأقره الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر أكيد فتح الباري يثبت ده والله ممكن جنتوا حديث إن جنتشين إسنادي يتلش وروى ابن ماجه أبو عبد الله ابن ماجه أكيد سنن يرويته حديث يرويته ده عبد الله بن عثمان وهو البصري صاحب شعبة يرويته ده عبد الله بن آه، ابن عثمان شكل الماجران شعبة بن الحجاج annahu qala cewa shi Abdullahi Usman ya ce hadithun jayyid wa rajulun thiqa isna hadisi ne kyakkyawa kuma wannan mutumin da ya rawaito wannan hadisin rajulun thiqa mutum ne wanda yake amintacce shine al-aswad mutum ne wanda الجوزية يروي يشرو آه، يروي دجا مكان الإمام أحمد أشكين تعديل السنن عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد الإمام أحمد يأتي إسناده جيد وقال النووي في المجموع الإمام النووي أشكين المجموع شرح مهذب يأتي إسناده حسن إسناده حسن ثم ذاك حديث يلي وندي يأتي يا إيجنت أكفه الجالس واحتج به ابن حزم أبو محمد بن حزم الظاهري ya kafa hujja da wannan hadisin ala annahu la yusallu muslimun ma'a muslim cewa ba abin da musulmi tare da musulmi wanda yake shine dama wajhu shahid a cikin hadisin wajhu shahid shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid din shahidin hadis shahidin da ke cikin hadisin shine marra ata ala quburil mushriki hmm? sannan kuma thumma ata ala quburil muslimin kaga ya bambanta kuburin mushrikin daban kuburin musulmin daban wannan shine shahid din to me wajhu shahid wato inda wato fuskar dalilin cewar akan dalilin hujja akan matsalar shine wani inda ake binne mushrikai daban ne da inda ake binne musulmi wanda yake abin da ke nuna kenan sai idan musulmi ya mutu وهكذا كاتري يمد بدا أكيش عند مسلمي سيكبا وفي مكان آخر أول وجه أكيش لساقن سأل محلى وأن إحالة ديغاير كمحلى وكان ابن حسن سنة في المحلى احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور ابن حزم ياتي هو وانا حديث اكن هرم في تكيا دتا كلمه ايه اكن كم اكن مكبرتا mutum ya takalmi wanda yake anna'al wato sanda ko faɗi a wajen ibn hazm haramun ne tafiya da shi a cikin masallaci wanda yake wannan shine hujjarsa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin wannan mutumin alqi fi yadayka shi kamata ya ce fi ta'liqi ala al-mas'ala ni a 26 zai yi ta'liqi zai wannan matsalar za ta zo mana ta matsala ta 126 menene hukuncin tafiya da takalma a cikin magabarta amma wannan hadisin bashir ibn fasasiya shek nasir allah ya kansa ya kafa hujja da shi akan wannan matsalar wanda ke ibn hazm ya riga shi da kafa wannan hujja kafin shi ma imam ahmad ya kafa hujja da wannan kamar yadda aka ruwaito a cikin masail ɗinsa yana cewa a abin nan kar abin ne ba abin da musulmi a makabartar mushrikai aka ba zalika ba abin da mushriki a makabartan musulmi yace haka muka gani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa ga wannan zamani namu haka al'adar musulmi take suna ware makabartan mushrikai daban da sauran kafirai makabartar musulmi daban mushrikai kuma sawa'un ba wai kawai sai mushirki masu bautar gumata matsafa ba a hatta yahudu da nasara ma'anar mushrikai a nan wajen kafirai makabartar su in suka mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba musulmi ko ba za a binne shi a makabartar kafirai ba na لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الروم في مقبرة النبي كما تواتر في أخبار ذلك

كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم matsala ta 89 yace wa sunnati dafn fil maqbara sunna shine abun ne ga abun ne wanda ya mutu a makabarta لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كان mauta الموت في مقبرة البقيع domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana binne mamata a makabartar baqi'a wannan abu ne wanda yake sananne cewa duk mutumin da ya mutu a madina a baqi'a ake binne shi ba wanda ake binnewa a gida kama tawatar al akhbaru bi zalik kamar yanda hadisai suka zama suka yi tawaturi da wannan wannan tawaturul lafzi a tawaturul ma'nawi eh, wannan shi ake cewa tawaturul ma'nawi da lafazi ne ɗaya ba yazo hadisan suka zama to daya biyu uku suka har suka zama to mutawatir a ah, amma abin nan Usman ibn Mas'ud ya rasu a cikin waya an je matsaya an binne shi hadithin bara ibn Azib wata ramazan Allah sallallahu alaihi wa ya ji za a binne wani daga cikin musulmi ya rasu ya zauna yana rike da dan sanda yana caka shi a kasa har ya musu wannan mau'iza din mai tsawo a cikin hadithin bara ibn Azib na yanda musulmi yake samun yanda mutuwar musulmi take kasancewa da shigar ta tabari da yanda ake masa tambaya da kuma yadda kafiri da munafiki da fajiri su kuma tasu take da kamar abin nan a wannan wanda take share wanda take shara a cikin masallacin da sayar rasu da aka ji annabi ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai a kabarin da mata addu'a ga sunan shi hadisan suna da yawa wannan shi da ake ce masa at-tawatur al-ma'nawi wato abubuwa waƙi'o'i ne daban-daban daban-daban dukkaninsu abinda suka hada a kai abin da suka haɗu a kai shine cewa an binne gawa a bakiya a ake binne gawa wannan shine ma'anar at-tawatur anan wajen wa taqaddama ba'daha fi manasib fi munasabati shatta wa waɗansu daga cikin hadisan sun riga sun gabata a wajen matsaloli daban-daban أقربها حديث ابن الخصافية التي شقته في المسألة السابقة مثل في wanda ya kawo shi a الخصافية وانجي كاوش مسألة تجبات a ciki. cewa ya haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a ina a bahiya kuma ya ga sai ga abin nan ya zo makabartan musulmi ya zo makabartan musulmi kuma yake ga makabartar a kuma ya wuce ga makabartar kafin ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة فأرويته daga wani daga wanda daga cikin magabata ba sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka zo bayan su أنه دفن في غير المقبرة سواء كل سبحانه وتعالى إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته في أظن به شيء ما تواتر به شاء أن صلى الله عليه وسلم أن بني شيء هذا أكيد وأنا متواتر لا وأنا في شك أكن شاء أن صلى الله عليه وسلم بعد مقبرة أكيد بني شيء هذا أكيد أكيد من شيء أجدنا أجدنا دي إخوانا عندك عندك دنسوا يعني أكيد بني شيء to wannan hujja ne akan cewa za a iya binnewa cewa abin nan za a iya binne mutane a gidaje a gida a cewa binne mutane a gida shi ma sunna ne ya tabbata an ce la ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وهي بخصوص خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم me yasa yake hususiya annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda sauran sahabbai Ba haka aka yi musu ba an binne su a makabartan musulmi Allahumma illa abin ya tabbata na Abubakar da Umar su menene dalili da bai aka fadda shi kwaɗayin sai na fi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Umar yace ma Aisha aje a ce ma Aisha idan ta ba da izini a binne ni tare da sahibaina in ko bata ba da izini ba aje a binne ni tare da ƴan uwana mutum mutum ba aisha ta ce a fatima aisha radiyallahu anha ta ce da na aje wannan wajen ne da kaina amma na fifita shi a kaina da shi a farko ala na ta fifita shi aka binne shi ana to su wannan kaga ba sauran sahabbai ba su dauki wannan cewa yana da cikin sunnar sunnatul khulafa ar-rashidin su rinka binne mutane a cikin gidaje saboda haka wannan a ba Sheikh Nasiruddin Albani ne ya ishara ga wannan ba akwai gabaninsa daga cikin malamai wanda suka yi ishara da cewa wannan hususiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa abin ne shi abin ne shi da aka yi a cikin gida amma sauran musulmi kamata ya abin ne a makabarta Imam Ahmad ya ce abin da ya fi soyuwa a gare ni abin ne mutum a cikin makabartar musulmi tare da 'yan uwansa musulmi domin binne shi a cikin gida wannan zai cutar da mutane zai cutar da yan uwansa da suke da rai wataƙila wajen gini suna so su ƙara girman ginin suna so su ƙara wani ɗaki ya zama su cewa suna da suna ganin akwai tabbari, dole su rinsanci shi ka ga ya takura musu ya musu abu wanda inda makabarta ne suna da gidansu su sharholiyar su yadda suke so sannan abu na biyu ya ce abin da shi a makabartar musulmi don ya samu addu'ar musulmi ya samu rahama da suke sauka a kan sauran musulmi sun ita ma ta sauka a kansa ya samu kuma albarkar addu'ar masu ziyarar makabartan musulmi da masu wucewa in sun zo su yi addu'ar assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin minna wal musta'akhirin in aka ce in aka yi wannan in yana makabartan musulmi za su samu amma yana cikin gida ba wani bai san ma da wannan kabarin ba eh, yaushe ma in ma an samu ma daga cikin yan gidan wanda za su yi masa addu'ar in sun tuna da shi to amma ina zai samu albarka addu'ar ɗaruruwa dubunan musulmi da suke yi musu da makabarta duk wannan saboda wa'annan illolin imam ahmad ya ce ah, mafi soyuwa gare ni abin da musulmin abin ne shi a makabartar musulmi kar abin ne shi a ɗaki eh, kar abin ne shi a cikin gida cewar annab sallallahu alaihi wasallam wannan hudusiyar annab sallallahu alaihi wasallam ne Sheikh Nasir ce kama dalla alaihi hadithu Aisha radiyallahu anha kamar yadda hadithin Aisha Allah ya dare yake nuna akan qalat aisha ta ce lamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salafu fi dakhli yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki ransa sai sahabbai suke sabani wajen binne shi fa qala abu bakr sabanin nasu kuma yanda yazo a wata riwayar a cikin a abin nan a sabaqat na ibn sa'ad da kuma balaqatul imam malik a cikin muwatta shine waɗansu suka ce eh, yudfan fi masjidihi abin ne shi a cikin masallaci inda yake sallah waɗansu ma suka ce nan daidai mihrabin ta nan za a samu waɗansu kuma suka ce yudfan ma'a ikwan a ashabi min al-muslimin fi baqi abin ne shi a baqi a tare da musulmi dan uwansa musulmi فقال أبو yake sami أبو بكر يكي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته na ji wani abu da ولا أبو صلى الله عليه وسلم ضمن تشفى قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يذكر الله ɗaukar ran wani annabi ba face a bigiran a inda yake so abin nishawar wannan kaga ya nuna cewa menene kususiya ce ke kususiya ce ta annabawa inda duk Allah ya binne annabi to anan Allah yake so a binne inda duk Allah ya tafi so a to wanda ba annabi ba ba shi wannan ba wannan wannan abin da ya shafe shi ba ya shafa annabawa ne don haka sai shiga cikin gaba garin mutane abin da shi a matsabatun mutum amma annabi a inda duk ya mutu a nan Allah yake so abin da shi wannan hadisin a hukumar mili imam fadafanuhu fi ita Rashidi. dan haka sai sabbin suka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a inda shimfidar sa take aka kauda shimfiɗar aka binne shi a wuta أخرجه الترمذي إمام الترمذي يرويته أشكين جامع إنسا وقال يأتي حديث غريب وأن حديث من غريب يعني با كده ولا أبدا يشهد أغريش تيلوني شي شي كده أثر ويته باقول وعبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر وندير في أشكين إسناد المليكي جيت ابن أبي مليكة yudha'afu min qibali hibbihi ana raunana riwayarsa saboda wato raunin haddasa wato ba a adala bane adili ne amma ba shi da kiyaye riwaya don haka idan ya ruwaito hadisi wanda yake kuma ba wanda ya muwafaka da shi a ciki ba za a karɓe shi ba qultu shaykh nasir yace lakinnahu hadithun sabi hadisi ne tabbatacce ingantacce bima lahu min al-turuq wa shawahid saboda abin da yake da shi na riwayoyi daban-daban wa shawahid da abubuwan da suke masa shaida ashahid shine wato a ruwaito wani hadisi daga wani sahabi ne ma'anar hadisin wannan sahabin da ake magana wato an ruwaito wannan hadisin ba daga hadisin Aisha ba wannan su ne a shawahid a tsoro kuma waɗansu riwayoyi daban waɗanda ba lallai su zamanto shawahid ba za su iya zamantowa abin nan hadisai ne mursalat wanda ji aiki ruwaito amma ta yi wato kenan shi ainihin hadisin Aisha din ne waɗansu ba su kiyaye ko da Aisha bane ne kuma na Aisha bane sai suka yi irsalin ba su faɗi sahabin da ya ruwaito ba to duk wannan sai daga cikin abin da suke karfafa riwayar hadisi hadisi shi shi kadai in ya zama to bai inganta ba in aka samu waɗansu hanyoyi sun zo za su karfafa shi har ya zama to ya inganta za a iya kafa hujjar to wannan shi ne halin wannan bai inganta ba daga wannan riwayar dalilin ne domin akwai wa akwai rawi wanda yake da'ifi rawi wanda yake da'ifi a cikin isnadi yana daga cikin sabon da ake raunana hadisi saboda to sai Sheikh Nasir ya kawo mana waɗannan shawahid din yace na farko akhrajahu Ibn Majah Abu Abdullah Ibn Majah ya rawaito shi a cikin sunan dinsa. wa Sa'ad da Muhammad Ibn Sa'ad a cikin Tabaqat wa Adi da أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل في ضعفاء الرجال من طريق ابن عباس عن أبي بكر يرويته لك رواية ابن عباس عن أبي بكر كما يندى وشنتك لك رواية عائشة عن أبي بكر to ibn abbas ma yayin muwafaqa da aisha ya rubuta daga abi bakar to amma shi ma wannan shi wannan riwayar kamar yadda yake a cikin ibn maja shine cewa yayin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajhid ranar talata inda ya rasu ranar litinin ranar talata aka gama kintsa shi aka zo za a binne shi istalafu sai su faɗa shi ne waɗanda suka ce ga inda za a binne shi waɗansu suka ce ga inda za a binne shi sai abubakar siddiq radiyallahu anhu sai ya faɗi wannan ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nabiyyan illa fi mawdi'in ladhi yuhibbu an yusalla Allah bai taba daukar ran wani annabi ya face a bikiran da yake so a burne shi a ciki to da kake suka burne shi haka riwayar to amma wannan shi isnadin shi ma akwai rawi a ciki wanda yake shi ma ba'i Hussein Hussein ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Abbas shi ma ba'i amma shi ma ta fuskar haddani ba shi da ba amintacce bane wajen haddasa to kaga mai rauni ya haɗu da mai rauni za su zama su masu ƙarfi ko ba su zama ba to sai su karfafa ma juna wannan kaga shahid ɗaya kenan وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر هكذا ذلك ابن سعد من طبقات كما إمام أحمد أفضل وانا رواية ابن سعد وتقيل الألبين إلمي إذا سكت يسكت كوما za su ga kan cewa a cikin isnadi ibn sa'ad akwai wanda yake shi ba a itibari da riwayar sa shine al-waqidi malamin ta ko wannan da haka da riwayar wannan ba illa bace tunda riwayar ibn maja da riwayar ibn adi babu wannan matrukin da ake gudun cewa ya rawaito wannan hadisin saboda haka hadisin dai ya inganta iya kafa hujja da shi shi eh, riwayar ibn maja din nan ta kai karfin a kafa hujja wato a karfafa a riwayar aisha da sannan aka ruwaito daga wata daga isnadai guda biyu mun kafi aini da suke kafi aini wato al munqati shine wanda yake aka samu gidi a cikin riwaya bi ma'ana ba ka zama to sadajiya ba tiryan tiryan har zuwa ga shi sai na abubakar eh, domin riwayar shine hisham ibn urwa ya ruwaito daga babansa urwa urwa ya ce abubakar radiyallahu anhu ya ce to urwa kuwa jikan sai na abubakar ne amma bai gan shi ba dan yarsa ne dan yarsa ne asma bai gan shi ba bai gan shi ba a cikin rayuwarsa asalin balantana ma a ce har ya ji wani abu da ya riƙe na. shi yasa yace mun kafin fariqaini Malik wa an وعنه Sa'ad Balagan, بلاغا Malik ya يروي توشي kuma daga tafarkin imam malik ibn sa'ad ya rawaito imam malik ya rawaito wannan hadisin balagan a cikin muwaffa yana nan a cikin kitabul jana'iz ya kawo shi balagan. imam malik yace a a ya rawaito cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka zo za su yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka sai suka yi sai suka yi sabani tsakanin su ya za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka za a cire masa kayan sa kamar yadda ake cire ma musulmi kayan sa za a yi wanka ko ko ya za a yi to babu wani a cikin gidan face bacci ya same shi ya shiga gyangyaɗi sai suka ji an ce ku yi mamangan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka a cikin tufafinsa imam Bani har gare ta wannan hadisin balagan bai faɗi waye gaya masa ba bai faɗi isnadinsa ba shi sannan kuma suka zo za a binne shi suka ce a ina za su binne shi sai sai na abubakar ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana binne shi ne a inda aka ɗauki A sannan matsala ta uku a sannan abu na uku wanda shi ma abin da ya faɗa a ciki yanzu la ne abubuwa guda uku ne dai a ciki ibn abdul ce dukkanin su akwai tawa'i kisar bacci wannan ya tabbata daga hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne kuma ya inganta Sheikh Nasiruddin zani ya inganta shi a cikin sama a cikin Iwa'ul Jalil cewa dukkanin su Allah ya jefa musu bacci sai suka ji an ce karku abin nan a cire ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayansa ku wanke shi a cikin kayansa ana cewa wannan sautin hatifin jinni daga cikin aljanu musulmi waɗansu suka yi wannan magana wallahu a'lam amma dai ana Ibn abi duniya ya kawo a cikin kitabul hawati hadith ne sahih almuhim wannan abin da ya sa suke ijma'i kan cewar ba za su binne ba za su cire ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayansa ba haka su binne to kissar cewar Abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya mutu a inda Allah ya dauki ransa anan za a haɗa kabarinsa wannan ma imam malik ya kawo shi balagan da ah, faɗi sa ba saboda haka ta yi yana komawa ya zuwa ga asalin wancan a hadisan ne amma suka zo imam malik da wani isnadi daban wanda bai faɗe shi ba shi yasa dama ibn abba ake cewa dukkan abin da imam malik ya faɗa a cikin muwatsa cewa ne bai faɗi isnadi ba to an samu musu isnadi inganta an samu musu isnadi sadajji har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa hadisai guda hudu wanda ibn abdul bar bai kawo su ba kuma daga baya ibn salah ya zo ya risala kuma ya kawo su da isadan su mutafsili har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ورواه ابن سعد بسند صحيح عن ابي بكر مختصرا Ibn Sa'ad سعد يرويته يرويته da باسناد ingantacce. daga sayyidina abubakar muktasara bin istisar wato a takaice ba tare da kawo kissar sabanin ba eh, eh, eh, ah, ibn abu sayyidina ibn sa'ad a riwayar sa yace ah, sayyidina abubakar yake cewa Allah ba bai dauki ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a wajen da yake so abin shi abubakar shi ya faɗi wannan magana sun dangana ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawqufan shine ma'anar mawquf wa huwa fi hukmi al-marfu' amma wannan ana ba shi hukuncin cewa ai kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tunda me zai sanar da shi cewa a nan ne za a binne shi saboda haka shi ma al-mawquf din kaga ya zama to shahidi ne akan wancan tun da yake akwai waqala a nan wajen domin a cikin riwayar a cikin yanda ya zo a cikin a waɗansu riwayoyi na wannan hadisi sai na abubakar da ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam a inda Allah ya ɗauki ransa ya nuna dalilinsa sai ce domin Allah ba zai ɗauki ransa ba sai a wuri wanda yake mai tsarki kyakkyawa sai a wuri wanda yake mai tsarki kyakkyawa saboda haka akwai wanda zai iya wannan kiyasi ne sai na wakari ya faɗi shi ne dirra ishtihadi ne to kuma dukkan maganar sahabi sai in ta zama babu halin a yi ishtihadi a cikin shi za a cika da hukumar rabu an fahimta maganar sahabi in ta zama ba yadda za a yi ishtihadi kamar maganar abdullahi bin abbas a da yake ci a da yake cewa al-kursi mawdi'ul qadamain kursiyun Allah shine inda eh, qadamai na Allah ke kafafin Allah kaga wannan ya za a ibn abba bai ijtihadi ya faɗi wannan magana to kamar wannan magana ta ce wannan lahu hukmun rabb ko kuma ibn abba bai ce ga sifar yawma yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ika ya faɗi sifar wannan ar-ruh din wannan mala'ikan da ake ce ma ar-ruh to shi ma wannan ba zai iya faɗe shi bisa ijtihadi ba dole sai in ya ji shi to idan sahabin ya zamanto baya riwaya daga littafan ahlul kitab domin shi ne ɗaya daga cikin mazdarin da zai samu magana ko dai a ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ji daga wajen ahli kitab to akwai daga sahabbai wanda su ba su yadda su yi waya daga wajen ahli kitab ba to idan irin wannan sahabi ne kamar irin sayyidina Umar ibn Khattab wanda shi bai yadda ba a yi riwaya daga wajen ahli kitab idan aka ji riwaya ta zo wajensa wanda babu yadda za a yi a faɗi abin da ra'ayi ko da ishtihadi sai a ce wannan lahu hukmur rabb kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don ba zai yi a ce ya faɗi wannan bugun da istihadi dole a ce ya ji shi daga daga wato mabubbugan labarin gai to mabubbugan labarin gai kuma ma dai maganar ahlul kitab to shi ba ruwan da maganganun ahlul kitab to abin da ya rage shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam to Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗa ya tafi akan cewa ita kanta wannan magana ta Sayyidina Abubakar da bai dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tana tana ana ba su hukuncin cewa tamkar annan sallallahu alaihi wasallam to amma akwai za akwai wanda akwai daga cikin akwai daga cikin dalibai da wani zai iya ganin kan cewa abin ba haka akwai madani na ijtihadi tunda sai na Abubakar a cikin karashin riwaya ya ce domin Allah ba zai dauki ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a wuri wanda yake kyakkyawa wannan zai zama zuwa ijtihadi ala ayyati hal ko babu wannan ko da akwai wanda ijtihadi na sayyidina abubakar amma yana da labari marfu shine a riwayoyi da suka gabata eh, wanda ko da ba a kawo riwayar hukukun ba ta isa da tabbatar da hujja a shahid wani yana nuna mana dai cewa imam yana nuna mana cewar bunna annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a cikin gida wannan hususiya ce tasa wato kenan kar mutum ya zo ya kafa hujja da cewa to wa abin nan idan wani malami ko wani mai mulki ya rasu a ce abin ne shi a cikin gida a ce masa saboda mai ce a ah, nan sallallahu alaihi wasallam yayi wannan in ya kace a ce a ah, wannan sabanin sunna ne domin sunna shine abin da mutum a makabartan mutum to akwai kuma dalili da ya akwai dalili da ya zama to shi ma sarihi dalili na biyu shine Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo ya wa qad istanbaqa al-Bukhari al-karahata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura Imam bukhari ya gano hukuncin karhanci akan bunna mutane a gida daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar ij'alu fi buyutikum min salatikum daga cikin sallolin da sallolinku ku ware waɗansu ku rinka yin su a gidaje ku sanya waɗansu wani juz'i daga cikin sallar da kuke a cikin gidajen ku wala tattakhiduha qubura kada ku mayar da su makabarta kada ku mayar da gidajen ku makabarta me wajibul dilala a nan wajen auradahu fi babi karahiyati salati fil maqabir ya kawo shi a babin karhancin yin sallah a cikin makabarta min hadith ibn umar daga hadith abdullahi ibn umar فقال الحافظ الحافظ ابن هجر يتي ولفظ حديث ابي هريره عند مسلم اقرب من حديث الباب لفظ روايه حديث ابي هريره تاخذ زمن تو فريهيا وجن كرهنجين wato yin sallah wajen kar binne mutum a cikin gidaje binne mutane wajen wato kar binne mamata a cikin gidaje وهو قوله شين فتن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر kada ku جدا جنك gidajen ku zaman to makabarta ta ga wannan ayyukan wato gidaje bambance su da wanda zaman to idan ka je kai idan aka binne mutane a gidaje amma da kuma ta kuma ba da makabarta amma da kuma ba zaman to sarihi wajen sabani an saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine lafazin hadisin Abu Hurairah ya fi zamantowa sahihi wajen bayyana hani bisa la tattakhiduha qubura domin la tattakhiduha qubura za ta dauka ma'anar majaz ake ma'anarsa shine wato ma'ana ku rinka yin sallah kar da ita kamar makabarta da ba a sallah amma babu dalili wannan bai zamanto kan cewa sarihi akan ta ba za a iya binnewa a cikin gidaje ba amma ya yayar Abu Hurairah ita sarihi ya ce la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajenku kada ku mayar da la tusayyiru domin ja'ala tana cikin tana zuwa da ma'anar sayyara kada ku mayar da gidajenku su zamanto makabartu makabarta fa inna zahirahu domin zahirin wannan hadisin ya na haya an dafni fil buyut mutlaqa yana yana yana wato hukunta hani ga abun ne ga wato ah, binne mamata a cikin gidaje muku kan wato ba tare da wani dangi ba wato sawa'un kan cewar abin nan kabari ɗaya ne ko sama da ɗaya sawa'un wato ta dukkan wata dukkan wata hanya da za ka gani wannan hadisin ya nuna cewa ba a binne mutane a cikin gidaje wannan shine karshen matsalar kuma sarihi ne akan wannan saboda kaga dalili biyu a shek nasu ya kawo dalilin farko cewar al'adar musulmi shine abin ne mutane a makabarta wannan istiflal ne da wato al'amal mutawatir abin da yake manzon Allah aka yi sun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto musulmi sun gaje shi ta kamar dimantar da ijmal sannan dalili na sannan dalili na biyu hadisin abi huraira ya tasalu bi takum maqabir to sannan sai mana tambiye ce to ko da wani zai kafa hujja da binne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha to ga abin da zai nuna cewa wannan ba da dalili ba wannan ba hujja ba hujja ko shine cewa wannan hukunciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yace annabawa ana binne su a inda suka mutu to kaga wannan halin annabawa ne kawai sauransu suna cikin gama garin mutane za a binne su a makabartan musulmi kuma kamar yadda ya gabata abin da imam ahmad ya faɗa na hikimar abin ne mutum a makabartar musulmi shine domin ya sami wato albarkacin addu'ar musulmi masu ziyara da masu shiga cikin makabartar in sun zo binne wani ke wannan addu'ar da nema masa rahama da gafara da suke yi da kuma makwabtakar salihan bayi da aka binne su a cikin wannan makabarta wanda wasu kila shi ma ya samu rabo daga rahamar da Allah madaukakin sarki yake sarwa yake saukarwa a cikin su wallahu ta'ala إلا أيضا متخلفه وكذلك رواه الترمذي في الشمائل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي يعني تونا رواية من أبو بكر الموقوفة والجسمي ودا مقالة سيدنا وخبرية الشواء الله أقول لك تكتية الكرام النبي صلى الله عليه وسلم أو دون يجب تكتية كأبو شعنا الإمام الترمذي يعني الشماء تونا رواية في الشمائل المحمدية آه وذنب يتاوش أكثر رسول النبي صلى الله عليه وسلم bismillah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha duk da yake zo wannan mas'ala a wannan hukuncin a nan da insha Allah kamar yadda shekara ya kawo a cikin amma shiga abin da malamai sun yi sabani kan da kan tafiya da takalma a waɗansu kamar da in ya nuna cewa zahirin sa haramu ne amma malamai sun ce akan cewa makruh ne kuma illar shi ne saboda rashin nuna wato tawali da kankantar da kai shi yasa aka yi tafsirin hannun da asibitiya domin asibitiya suna daga cikin takalma suna daga cikin wato takalmi da ke nuna ni'ima shi yasa har abdullahi ibn umar da ya sanya irin wannan fadan ake masa tinkaya aka ce yanzu kai ma kana sa irin wannan takalmi ana ganin wato takalmi ne na masu hannun da shi. sai ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'alaini sittiyatain naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya takalma irin waɗannan tiyaran na jiban mai fata to kan haka cikin illar shine rashin rashin kaskantar da kai da rashin wato yin tawali wa anan wajen amma hadisin anas na cikin sahih muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da cewa a tambayar kabari cewa idan mamaci bayan an binne shi mutane sun tafi hatta innahu la yasma haqqan ni'alihim ko qara'an ni'alihim har yana jin wato ƙara fadan takun sawun takun takal abin nan wato ƙarar sawun mu yana jin wannan kaga wannan mafhumin shine cewa ai suna shiga makabarta da takalma kenan to amma wannan waɗansu suka ce ai wannan ba dalili bane cewa sun shiga makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikayar shiga makabarta da takalma babu dalili akan cewa ko sun daidai ko ba sun daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka in da shiga da suke da takalma makabarta din ba daidai bane da zai yi ishara amma kasancewar ya faɗa ya tab kamar ya yi ikirarin su akan shigar su makabarta da anna alai to dan saboda haka ne a mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa makruhi ne shiga da takalma ne amma ka ga yayin da ya zama to akwai haja kamar yau kusur da ya zama to wuri ya zama to akwai kaya da sauransu hmm? to wannan babu laifi ce mutum ce hmm? amma abin al'afdal mutum kai shiga makabarta da masa shi yasa imam ahmad wa huwa من أشد الناس اتباع من أشد الناس اتباعا للسنة يا شحرة دوات وجن تنقين وجن sunnah har ta kai saboda bin sunansa hadisan da ya haddace masu dumbin yawa dubunnan hadisan da ya haddace yace bai taba jin wani hadisi sabo ba face ya aiki da shi ko so ne a rayuwarsa wani daga cikin almajiran sa wanda suka rubuta da fan masail da sai ce ya taba zuwa wata jana'iza tare da Abu Abdullah Imam Ahmad kenan yace sai ya ga ya tira sa ya sa su a kafatarsa a cikin a cikin a ƙarƙashin hamatarsa ya shiga makabarta tare da wannan shine afdal amma idan ya zama akwai wata illa wadda za ta yi wannan babu laifi mutum zai yi musamman saboda wannan hadisin na Anas sallallahu alaihi wasallam وقد أن الكتاب أن الملائكة لا يكون على من دون الله. الكتاب أن الملائكة على من دون الله. akwai akwai abubuwa da dama da suka faru saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina ali da abbas sun na marinsa kuma a musulmi sun shiga cikin imuwa mun san irin imuwan da suka shiga har sai na umar yana da cikin da suka imuwa yana ta duwan ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya kashi ta yafi masa wuya sun imuwa domin abin da yake abin nan ya zo musu a baradi kuma al'ansar sun abin da suka taru suna batun khilafa saboda matsala ce ta shafi al'umma baki daya abubakar da umar da abu ubaida da sauran waɗansu daga cikin sahabbai cikin muhajirin suka tafi wajen suka shagalta kokarin wato maganin wannan fitinar da neman haɗuwar haɗa al'umma akan abin da yake zama maslahar al'umma ne baki daya hmm? sannan suka dawo aka zo aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kowa suka rinka shigowa suna masa sallah ɗaya ɗaya da ɗaya ba a hada shi tare ba saboda haka babu abin nan babu wani in ne ya sanya saboda irin zurufin da suka kasance ya sanya kan cewa ba a binne shi ba a cikin wannan ranar waɗansu sun ce ranar talata aka binne shi kashi waɗansu ma sun ce sai da daddare ranar laraba riwaya ta yawa ita ce matsala ce da imam malik ya faɗa a cikin balagh cewa an buɗe shi ranar talata a waɗansu kamar yadda ya zo a cikin riwayar amra da aisha radiyallahu anha ce ba su san an binne annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ta da ta ji sautin dundurusu da daddare ranar laraba wato ranar talata da daddare a cikin ɗakin ta sannan ta san cewa lokacin ne a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ijma'in sahabbai ne kuma ijma'in al'umma ba ta ijma'i akan abin da zai zama to kuskure a na farko a fito da ma da mamaci daga cikin kabari an canza na wani kabari ya halarta amma ta sharafi sharafin da malamai sun sanya ya zama sun cewar cikin ta da gita ba ba zai zama kan cewa abin nan idan ya fito wannan zai sanya shi a abin nan a wato ya zama sun cikin ya canza ya zama yana wani wannan yana da cikin abin da sai hana a yi wannan kuma abu na biyu ya zama to manufar manufa ce wani take a halittacciya bi ma'ana abin nan haja akwai bukata sahihiyar bukata kamar yadda ya zo a cikin abin nan abin nan a cikin halin cikin muktasar da yake cewa idan ya zama cewa nakalin a fitar da mamaci daga cikin kabarinsa a kai shi wani kabarin kamar don saboda yan uwansa an wancan kabarin ya yi nesa da su kuma suna so a kawo shi da za su iya rinka zuwa ziyarar su ne masa addu'a wannan yana daga cikin algarabus sahi ko a ɗauko shi daga cikin ta a kai shi cikin ƙasa wadda take mai alfarma kamar a ce a ɗauko shi daga an binne shi a jidda ko a wajen makka kuma ya samu halin da zai zo a binne shi a cikin makabartar ma'ala ta makka ko kuma abin yana wajen mutum yana so a kawo shi basi'a duk wani daga cikin misali na wato manufa ingantacciya wadda take tana da tana da ba wai kawai ganin dama ne zai sa ai haka ba shi idan akwai dalilin ingantacce wanda shari'a ta yi da shi shine suka ba da misali da kamar wannan dalilin ko shine Jabir radiyallahu anhu Jabir ibn Abdullah lokacin da ya binne mahaifinsa a lokacin da mutu a yakin Uhud da aka zo za a yi abin nan a famfon ruwa magudanar ruwa wanda zai da kawo mutane ruwa a cikin madina lokacin lokacin muawiya sai ya ga cewa abin da din ya zo ta kusa da makabartar da kabarin na mahaifinsa shine ya je ya tona kabarin mahaifinsa da baffansa ya samu jikinsu yana nan kamar yadda yake bayan shekara kusan arba'in kenan ya canza musu kabari ya kai su wani kabari wannan kisar ingantaccen tana nan a cikin tabaqat na ibnu sa'ad wannan yana daga cikin ah, abin da din dalilan da ya sa aka saboda haka idan mutum ya zama cewar abin nan a wato cikin mamacin da riga ya zama ya gurɓace ba ko kuma zai zama kan cewa ɗaukan sa, daga nan wajen akwai idaya ga mutane na wato jin wajen su wajen su da sauransu kuma ya zama to manufar ingantacciya ce kamar wannan manufa ce ingantacciya a fitar da mutum daga cikin gida mamaci daga cikin gida a kashe makabartar musulmi wannan manufa ce ingantacciya tunda sunna shi ne a kuma shi a makabartar musulmi amma kasancewar an bude shi a cikin gidan zai dauki hukuncin makabarta a'a ba zai dauki hukuncin makabarta ba sai dai cewar shi kabarin yana nan hukuncin cewa ba za a yi sallah a gare shi ba ba za a sa shi a gaba a yi sallah a wajen mako ba za a zauna a kansa ba kamar yadda ya zo a hadisin Allah la ta sallu al-qura wa la tasallu alayha zai dauki wannan amma ba zai zama cewar gabaki ɗaya gidan ya zama makabarta ba ba za a yi sallah a ciki wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت